قال سيدت له قريش يا هذا خير أنت المسلم عند الغداة بقلبنا حكيت أبوه للأسف الجسار abinda aka ce mabuwa wasu ‘yan ƙananan tsuntsaye na suna iya sabuwa zudu ta kuma su sanna sakoli guda kuma yana sa shi ba a bari komai ne ya rike masu bayan buwa buwa buwa to buwa buwa buwa da lokacin kakar na karantu ko lokacin kakar eh, eh, ni san na duk inda suka dauka ka bai gona sai na bai shaji wanda ya zama sun kwata ne <laughs> yadda in da ko da na hakika بوع بقابة الشفرة مقاوم بوع لأن لا تملك كلام لا يستقبل وتبقى كلمة منك ظلمين والتمييز فنان لا يبيع عند ذلك مبين للذات كامل أمر واحد والتذكر في وضع الأمر واقع وضع أقوى كامتة يسمى وقال الله أمرك أن أنت نام من لسه حاجة لسه ذلك wanda gurma nawa حلقا shi halin don halin فحدث بين الكيرة من الزائر المدار على الكيلو بيورما الدوري الذي سبق دون الدكتورة أو التزار كوكو شكلت لما أمرت الامتحان الجربة ولم يقضي ذنبها قد أستعب للامتحان اللي هو كان شيء بعد ذلك أولا جاء الله قد أشهد za ka fara ta arren laka kan ka tudda mutuncin ka ne su fara yanzu duk wuraren kuri sai da nuna ka kama ka mutum ka san bai taimaka ba kan ka bani bai da wani no Allah ya taimaka ni wallahi ina wannan ko ne bin su ya da baka ta na kokon shi ina san cewa ni Allah ba wallahi ya hamsu bai ka bai tashi duk wanda ka san na ba ka ka da zuwa sannan ka zo ka zo a ce wani kan mu a je ne ka ka ko ma na ba zai yanzu bai tashi da haka wala ta amin tattatar da mutuncinka bil mafarihi ka wuraren kunyace kunyace wala ta amin kuma ka kada ka kawo da kai an na sa hajjin na kai da karfiya duk mai yi ma'aita in mutum na jama sun yi nan wala ta amin nan wala ta amin nan kada ka tun da mutuncinka nan kada ka kawo da mutuncinka faƙala daga bayar da kullum mai ala haka na ma kowane mutum a arabu ina gane shi da wasu mai da alamar ƙirhihi kiban mai zani ne da kibiya da ga gano shi ai kowane mutum wato gada a da ni wanda ya bayi ne goma suna iya bambanta shi da wanda ya bayi dubu goma kai shi ai kawai mutum ina gado zan ne ba shi dubu a sun mun sha gaduwa sai ce wanda kai na kwana da rakare kai na kwana rakare ka ga mun ba su haka ne ce wanda bi su bayan da dadi wal adabi rarrabewa tsakanin wanda Allah wada wanda aku aka tuke abin da aka zoki Allah idan ta kuwa bidda ta ku Allah wata tabar ran ne da ba a hankali ne ko riga ga sannan dare mai kuna ya an zuba yi dan da mabayin sa ya zo yanzu yana koma sauran a gane mai ƙarfi da mai tsayi da mai hali da mara hali da mai rowa mai tsaye wata rana ɗin jama'atu na ɗasar al'umma wanda da biyu a koma na al'umma a koma na al'umma an jama'atu jama'a wata na ya ci ko wata na ya ci sun ka zo da ganawa da juna فيما يجبرك أبن هي كما أجرم أليمه بدمبر بيشتي ويغمر أن نتك أليمه جوية إيه تكي نو نعم، ما يتهو أنا أصلي أقول لك وأحبك عنه نو أبن أكبر أكبر بيش يولا وعي أكبر أنا أصلي أقول لك إيه، إيه، إلا أنت كامو ما تبقيهم ما تقل لك لازم كأمي يعني. تمويري ما تبقيهم a tarrabe shi a ba shi mai gina shi ko abin da gaba iya wani a ba shi kaya shi wani shi to kana a don nan cikin jama'a da kuma wani kan ba hawa kona ya dan kuka da mutane amma ka dan dan jin na maza a yana maza sa ai ya zama ai ya shigo shi mutane har biya ya yi amfani da kowa kada ya amfana da ba ko mi wai ta gadi dole ce kwashi zaruru ko da suka ci biyu da ci cikin ragola buɗe wani shida ya mazu ne la'adani a wu rashin jere da hajjar kirsafi da dutsen tarihi na tuntuniya ta zan kaɗa zarar da baya mai ruhu ya bari wani wa'inda ha ko zarafin kuɓi hakika ita wata tafiyar garba ne ورلت ما ويول ولا أن أن يطيب لك كل ذا ويول ولا عين ويفوتها وبحب إلا أمنا بومكك المنتقل أدن من تشير فأنا قوم على أولادي فأنا قوم على أول زمان أي تطلب أما قولي كان مليون فقال له في هذا الأمر الأعمى نظر لك يعني تحت الإنشاء فكان مدوث بيرتون كراس رعام الشيوان كما تكفر أن أعمل الشوغبان في هذا الأمر ذلك المنبار كما يشيء أيه يا جنو تنموني ولا أنت ما من هذا الحي أنا من هذا ما من هذا الحي بدأت هذا الحاجة أبو دياشة حرسة النعيم ana jin labarin da ya cewa Allah ya yi mishi baiwa ta tsara da littafin manzo har shi wani bikin shi na nishani cikar cewa Allah ya tunanke ni na tsara hadisi dubu ɗari da sun tsarkake na manzo na tsara hadisi dubu ɗari biyu wanda ba da tsarkake cikin kwanyaka na bayan da aka ci gaba da na kawasa suna kawasa a tsohuwar a tsara da sun sha wani sai ina duk kuba har ta kai sauran zanzan sai Allah ya tsima sai ya zo da ya zo sai aka yi gangami babban mai ilimin nan da aka wada haka duniya to yau Allah ya kawo shi don tsanga ya haka sai ya suka rarrabe a tsakanin rina abu hadami akwa muna so kazan ji almajiri ya sai ya zo ga ya ja shekaru da zai haka nawa an da suka gangami hakuna sana can wannan mai suka yi kamara nan cikin bagada da an kayo kamara an ka kawo an ka kawo an ka ce to ya kamata an ka ce to ga wurin da ya kamata a barkaci kuma a ce a kai shi ba ya an ka barkaci kuma a sa lokaci wanda ana son a tawo a ce wani taro da ana yi amma ana son shi imamu na ba a hari shi to shi albarkanci wannan taron haka da halin ba an ka ce to ni an albarkaci kamar a tun kare wanda aka zo abin da aka dinga duniya a mace shi tabbata kara gurbin mun mutane sai an tafi an sarrafa hadisi ai an karra ba sarrafa kowa an ka bashi goma ya dindike an ka ce wanda duk ya dindike kai hadisi goma ka tabbatar da kaya, an ka ce to su kurkuɗe su kamar yadda gaba ma tsakiya kai ta ƙarshe farko duk ka daddabe sannan matanin matanin da a hadisi na farko ka ɗaya ta cikin da kafa matanin hadisi da an da irnari na biyu da haitan na goma matanin nan da an da irnari na goma mai zancewar kogin da dame ta ya zadda ne aka ce dogari ne kai da mina aiwa ya zadda ne da aka faɗa ma an kwace mata na ku na bahari wa Allah wani kaza rana kaza za mu na wani taro kuma Allah muna son ka hanyar ka ce mu da irin manyan irin ku muna bukatar su albarkaci taro ya ce mu kawo Allah an to ko da ruwa an yi zakar an sharu kuma ya makan yi ba sai a ce ka yanzu ko ya zo ba da ya shahar da niyya ai ba ni ba su guda ba duk sarki ya makai tattar ce gaba dai wanda ya zo aka sanna kan manyan manyan Ta ba su dama dama ga yan kallo sai a hankali shi ke nan sai zo an zazo an zazo sai to ana nan shi ke nan فالفتاين فتاين با الله يجي الله يكمل جدي نعم الله يجي وعلى ina da wata tambaya dangane da Allah yana son ka taimaka ni da mai shi. Amma hadisin nan shin haka shi ko ko in ba haka shi ba a shi ina da halittar da wani suke tambaye shi sai ya karanta mai kushe ba zai ya karanta an wani an wani sun ya zaɓi nan ya ɗauka masa ne ya ce wa ya ɗauka suna mai haɗa ɗauka bi ne shi karanta don hadisin da ya gama karanta in ya bata ƙwara ba zai ce la a'lam ban sani ba har yanzu karanta guda goma duk bai ba da abin koyi a shirin fashe manya-manyan mallamai da a cikin baka gane da a takaci da su sai eh, waɗanda su biyu waɗanda waɗanda da ke har ya kamu daga mone su ko waɗanda da a tafi dama dama da ke a zan daga mutane da wata a shirkin duniya har don a yi yanzu a yi mai tafiya a cikin gona ba هل يدعي فيما يخرج العبد مرغب عليه لا أحسن علم لا أقول يدعي الزمن في تدريج لا أعلم نهض الزمن حتى يزور قبر البشر ذلك كيف الله عليه وسلم يسألون أنه يقول يقول أن المدير يسمى الله أكبر bayan firgalin su su gabo bayan keto cikin mutane bayan mamana ba hanyar karanta hadisin da tai tai tai har su goma tamanni da fage ya ta harkace ya ce suna ila alam ina nuna ban za a da kajo da suke yayi kamar yadda ya ɗauko mata ni can da kai kai ba nan ya ɗauko mata bai ko yayi da zai raje da zai da iznani da kun sai da ya gyara wani da su shi a yanka yadda ina na biyu kawai shi ma ya karanta mai jirbacin da har karanta da ta tudu ba kaji kaji kaji kaji kaji ya gyara mu zai na na an ka buge ta gaba da suna cikin sun ka kare kirin ma sun ka ɗaukin an kai buɗa an ka ɗauki na ranta kai shi ke za a lunga sun ka shakun tabbata Allah ya ba ka da. Dalila. Tura da ba da yamman shi, ya kan shi an su fatin ba. Sannan ya ko ba da yamman shi su daidai. Kafa mai ba ne. Kada ta wuce ba ce, kuma sun kuma kalili da yana, ko ba ko ba ko ba, har sun zuwa ba. Shi ne karanta mu sun shafaci. Ai karanta shi ba ta. Ya ko ba karanta mu daidai, inda da lokacin da ka yi ba.

ne gwamnati fi ma ya bar da hadin da ya kamata a jarabin kalibu da dambo ne a ilimi da rai ba bai a yanzu gudun tambaya ta kulewa wani umar sannan a nuhi ta zaka ta amda especially daga gangan wani umar a nuhi ta kalibu masduya in eh, yanzu ne kana nuna kawai sai a yi mai sayar ma a dai na hannun da فقال أحدهم من سير الجيم فيتذروه كل بنتي في حرفة في كيرا ولا قبر منه يا ولا قبر لأن يهودا الحلبين لحاجة التلسة فيه لسوس تأتون يا أسا فإنها حقيقة عملنا أسا أمين وتتركون قتلت الأحد ما هو يوم ولو ولا قلة قلتها ما الحدث يقول umarnin da an magogin almusta kada abin bincike ta falfalwa faɗan da ruhu da su kowa ya yarda sai sun karata ya mu shi wanda ba Allah Allah Ahmadu sun gabaci fi hadar amre wa Allah abu ya nake kowa mun yadda mun yadda kan bai shi kai a sai da shi ko ba za mu ruwa mashi da kago kai Allah shi ne ka ta mai ta alila idan ra ka yawa an hawari kabila Dawa da sun yi shugabanci ga abana ahmad shi ma sun kai zai jagorin sai su da ilimin da Allah ba na ba ha fa kabar alal kahal da haka sai wa ga mutunan da sai ya zaburo alal kahal da dai cikin da shi wanda yake aban mai aban mai abu ne sai ya zaburo wurin abu ne shi ya alkali fa kana yake ilam ka sani lokacin kwanci suna son mai shimina shi mai tambaya yana son a abu zai tambaya mai karewa da ya ya ya ya don tuwar ko abu zai da san domin ta kashi shi ko abu zai bari mu shi abu zai rarra yadda inni kajiya hakikani uwayi yadda ina soyayya da harar wani wa gaba balaki kaga har ma Allah ya tula bai girba kada da inni ya fara fara tuwa ali don ka ga hankali har da da wani da ta kita ni ina zo ne ya kawalla masawaki ko wa qura in hali kuma ka biya fa sannan ina faranta halayena bil bayani da bayanin hali yana ina kaga ni ya kara da ni ya ya ko wanda na kasance astaƙinu ina neman taimako dama an so sa ne inda kai min kai kai in ji wani mutum ba alaƙa ƙaunin mutum da ka tsaye da awaji ban da yawa na ban da yawa ne yana zai ina mai nike ne ko da shi yau ba mu fi mallaki ga shi ne wajen da ka saya sun ji wa mun bai da kamun jiki mai wani irin ina gudun mai ilimi ibila shi ga kasu ne yada amma yana ta kawo ya ya ya sannan da tsagon tambaya ba wani ya kayar da nomi zai tsagon tambaya ba a kasu na zuwa wuri da kuma mai da bar gari shi mai mai duk aka za su yadi dalilan duk abin da aka hannu na ina ɗaya kun shi ni dai a jika wanda ya gada an gada a ah, ya shi kuwa ya kabo da kuma kana ya ba da kayan marin galan da galan suna iya ba da dalilin biyar duk abin da kan mallaka yana iya bashe shi shi ne abin da ka san bangaren za a bi ta mai da ta gure ne ka ba ma in da adadi tare da kauran dingiyar mai da ba da kai da ka a ce ya bashi komi ke falan ma sa kulhari na an ga ya ba mutum ba